واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ku bi Allah ku bi manzo ta hanyar kamanta abin da shari'a ta yi umarni da shi da nisantar abin da ta hana ku kiyayi sabawa Allah idan kuka bi yin hakan ku sani isar da abin da Allah ya yi umarni ne kadai abin da yake kan manzon mu kuma ya isar idan kun shirya to don kanku idan kuwa kuka munana to a kanku yayin da haramcin giya ya sauka sai wasu muminai suka so sanin halin yan uwansu waɗanda suka mutu suna musulmai gabanin a haramta ta sai wannan ayar mai zuwa ta sauka